Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin bakwai ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai. Tobinta a Ukraine mazauna birnin kasin da kewaye sun rasa wuta da ruwa jiya Lahadi yayin da jami'an Rasha suka zargi Ukraine da aikata hakan don yin zagon kasa ba tare da wata shaida ba. Magajin garin Kyiv babban birnin kasar Ukraine ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winta. Muddin Rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi. sannan 'yan sanda a somalia sun ce mutane akalla biyu sun mutu biyar kuma suka ji raunuka a wani tashin bam na gefen hanya kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa a najeriya rundunar 'yan sandan jihar katsina ta tabbatar da cewa jiya an sako daukacin yara 21 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya yayin da suke aiki a wata gona da ke karamar hukumar faskari. gaskiya ne jiya a wajejen magariba allah ya dawo da waɗannan yara kuma aka sada su da iyayensu ne waɗannan yara dai da aka sace su kamar yadda jami'i mai kula da wannan gunduma ya faɗa mana cewa an yi dajin zamfara ne da su za kuma ku ji cewa hukumar zaben najeriya inec ta ce sai an bi duk wasu matakan tantancewa don tabbatar da kasancewar mutum ɗan ƙasa ne kafin a yi masa rajista ana kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim gumel ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran a ukraine mazauna birnin kasan da kewaye sun rasa wuta da ruwa jiya lahadi yayin da jami'an rasha suka zargi ukraine da abin da suka kira zagon ƙasa da ya hada da lalata wasu manyan wayoyin wuta uku rasha bata gabatar da wata shaida ba rahotanni na nuna cewa da dama daga cikin madafun makamashi da ruwa na kasar ukraine wato tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa 40 cikin 100 sun lalace sanadiyar har-haren jiragen sama da rasha ke kaiwa a kyiv babban birnin kasar ukraine ma da wasu wuraren an yi ta fama da rashin wuta a halin da ake ciki kuma an gyara wayoyin wutar lantarki aka kuma hada da tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia yan kwanaki bayan da aka katse ta daga babbar wayar wutar lantarki bayan da harin da rasha ta yi ta kaiwa ya lalata wata waya mai daukar wuta mai karfi a cewar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ranar asabar a wata sabuwa kuma magajin garin cube babban birnin ƙasar ukraine ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winta muddin rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi wanda hakan ke nufin ba za a kauda yiwuwar rashin wutar lantarki ruwa ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba muna ɗaukar duk wani mataki na kawar da faruwar hakan to amma mu fahimci zahiri abokan gabanmu na duk abin da suke iyawa don ganin a birnin an rasa sukunin dumama wuri an rasa wutar lantarki an rasa ruwan sha a takaice duk mu halaka kuma makomar kasar da kuma makomar mu. duk sun dogara ne kan yadda muke yin shirin tunkarar duk wani al'amari abinda magajin gari vitali klitschko ya gaya ma manema labarai kenan rasha ta mai da hankali kan kai hare-hare kan madafun makamashin ukraine a tsawon watan da ya gabata wanda hakan ya haddasa karancin makamashi da yawan daukewar wutar lantarki a faɗin ƙasar. an shirya cewa daga jiya lahadi za a fara raba wutar lantarki a birnin cape da kewaye ta yadda kowane sashi zai rasa wutar lantarki duk bayan sa'a guda yan sanda a Somalia sun ce mutane akalla biyu sun mutu biyar kuma suka ji raunuka a wani tashin bam na gefen hanya wanda ya shafi wata motar da ke dauke da dalibai a gundumar danile na birnin mogadishu waɗanda suka ji raunukan sun haɗa da wasu matafiya da ke tare da ɗaliban wasu kuma wucewarsu kawai suke yi a cewar mai magana da yawon 'yan sanda sadiq dudishe wanda ya ce ɗaliban da aka kashe na dawowa ne gida daga makarantar ranar alhamis ya kara da cewa wannan al'amari da ma wasu da dama na nuna cewa ƙungiyar alshabab na kai hare-hare ne kawai na kan mai uwa da wabi zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin kungiyar alshabab mai alaka da alka'ida na yawan kai hare-hare a mogadishu babban birnin kasar ta somaliya wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta ɗauki alhakin kai wasu hare-hare biyu na bama-bamai a makon jiya waɗanda har suka kashe mutane sama da ɗari a wata mahaɗar hanya a babban birnin ƙasar nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karashin labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin. A Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da cewa jiya an sako daukacin yara 21 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya yayin da suke aiki a gonar mai lafiya da ke karamar hukumar faskari. SP Gambo Isa na rundunar 'yan sandan jihar ne ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Daga Katsina ga wakilin murya Amurka Sani Malumfashi da karin bayani. A Najeriya, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta tabbatar da sako yara 21 waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a farkon makon da ya gabata a can mai ruwa dam da ke yankin karamar hukumar mulki ta fuskari. Wannan da daɗin labari yana kunshi ne cikin sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandar wato sp gambo isa ya bada kuma na sami zantawa da shi don samun ƙarin bayani gaskiya ne jiya a wajejen magariba allah ya dawo da waɗannan yara kuma aka sada su da iyayensu da waɗannan yara dai da aka sace su kamar yadda jami'i mai kula da wannan gunduma ya faɗa mana cewa an dajin zamfara ne da su mm. kuma Allah ya taimaka ɗan uwansu su suka je suka yi magana da waɗannan barayi kuma Allah ya sa aka sako su kuma a tun aje da daddare shi DPO ya je wannan wuri kuma ya tabbatar da dawo waɗannan yara kuma an sada su da su da iyalansu. akwai wani sako ga iyayen yara dangane da irin waɗannan ayyuka na kwadago a cikin kungurmin daji To gaskiya wannan karamar hukuma ta faskare tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da aka ayyana tana fuskantar wannan barazana ta rashin tsaro. Lallai ya kamata dukkan wani wanda zai je gona don ya gudanar da wani aiki ya tabbatar da cewa ya sanar da sojoji da 'yan sanda da suke wannan wuri domin a taimaka musu a basu tsaro domin su je su yi wannan aiki. na sani cewa su 'yan banga na waɗannan ariyar duk lokacin da aka ce za a yi wani abu na aikin gona akan faɗa musu kuma suka zo su samu jami'anmu da na sojoji domin a ga yadda za a yi a ba su tsaron da ya kamata ba tare da sun fuskanci wannan barazana ba. Na kuma zan tada ɗaya daga cikin iyayen da 'ya'yansu ke cikin waɗanda aka garkuwa da su A Malam ya kuka ji da wannan al'amari a lokacin da ta tabbata cewa yaranka na daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. A gaskiya a fi hankalin hankalinmu ya tashi kwarai da gaske. Amma dai aka yi ta roƙon Allah dai Allah dai kawo mana sauƙin al'amari da baki ɗaya kuma Allah cikin ikon shi yaran nan sai gashi sun samu kubuta cikin yadda Allah kuma inda suka je irin nan haddun waɗannan mutane ba su samu wata matsala ba tsakanin su da waɗannan mutane ko muna godiya ga duk wanda ya ba da gudunmawa waɗanda yaran suka fito su gare su su kansu waɗanda suke yaran na suka hannu su mu ma sun gwada mana adalci saboda ba su karfar da waɗannan yara ba. Duk ƙoƙarin da na yi na zanta da waɗannan yara ya gagara sabili da sun riga sun tsorata da iftila'in da ya faɗa musu. To amma na tuntuɓi ƙungiya masu zaman kansu da ke kare 'yancin yara ƙanana. Mu ji ko me za su ce game da wannan al'amari? Sunana Mustapha Haruna Khalifa. shugaban kungiyar Garanci International kungiya mai rajin kare haƙƙin bil'adama. Babban abu a nan ko abin kallo shine tun farko ma shi aikin yara ɗin haramtaccen abu ne wanda a majalisar ɗinkin duniya ta ma ware rana ta musamman wadda take faɗakarwa akan dakatar da kuma hani da yi kuwa akan hana abin da ya shafi aikin yara ƙanana. to kuma waɗannan yara duka waɗanda aka kama yara ne 'yan ƙasa da shekaru takwas tara goma goma sha wani abu kaga kenan an saba ma kowace ka'ida ta yadda aka bari yara ƙanana suka je suna aikin ƙarfi mm. ka mu a mu tun a farko sanya yaran yin aikin ma kuskure ne kuma haramtaccen abu ne aka aikata. Mustapha Khalifa shugaban kungiyar Rigar 'Yanci International. Sanshi Abmalin Fashi mura Amurka daga Katsina a Najeriya. madalla an gaishe ka sani malumfashi har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim da karashin labaran duniya tobinta sojojin gwamnatin syria sun yi barin wuta kan wasu sansanoni goma da ke dauke da wasu iyalai waɗanda tashin hankalin ƙasar ya raba su da mahallansu a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye da safiyar jiya lahadi suka kashe mutane aƙalla goma tare da raunata wasu kuma gwammai a cewar masu sa ido kan yakin daga ɓangaren 'yan adawa da kuma na farko wajen kai ɗauki wannan barin wuta shine na baya-bayan nan a jerin saba ma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin rasha da turkiya a watan maris na shekara ta 2020 wanda ya kawo ƙarshen yawan farmakin da ake kaiwa a lardin idlib tare da taimakon rasha an yi ta saba ma yarjejeniyar akai-akai a tsawon shekaru biyu da suka gabata ana ta karkashe mutane ana raunta wasu kuma da dama ba a samu martani nan take daga rasha ko aminanta da ke rundunar sojin siriya ba waɗanda suka ce sun auna wuraren ɓuyar 'yan tawaye ne amma suka karyata cewa sun kai hari kan farar hula a cewar reuters a ƙarshe jami'ai sun ce an tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da nemo waɗanda ke raye bayan da wani jirgi mai ɗauke da mutane 43 ya fantsama cikin tafkin lake victoria da ke ƙasar tanzania jiya lahadi saboda rashin kyan yanayi yayin da yake dosar birnin bukoba da ke arewa maso yammacin ƙasar wani jirgin sama mallakin kamfanin precision airplane ya rikito cikin ruwa a nisan kilomita 100 daga filin jirgin sama a cewar kwamandan 'yan sandan yankin william mumpagali ga manema labarai a filin jirgin saman bukoba kwamishinan yankin albert kalamila ya ce mutane 43 ciki har da fasinjoji 39 matuka jirgi biyu da masu hidima a jirgin biyu na cikin jirgin mai lambar tafiya pw494 daga birnin hada-hada na dar es salaam zuwa birnin da ke gefen tafkin a yankin kagera da Ibrahim Kalmasi Garba je karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu muna Najeriya inda hukumar zaben kasar INEC ta ce sai an bi duk wasu matakan tantancewa don tabbatar da kasancewar mutum ɗan ƙasa ne kafin a yi masa rajista. INEC dai ba ta yi magana ba akan kama wasu da aka yi kwanan nan 'yan kasashen waje a Ibadan da rajistan zaɓe ba. Amma ta ce a nata ɓangaren sai ta tantance ne ta kan yi wa mutum rajista. Wakilin murya Amurka da ke Abuja, Nasiru Adamu Alikaya ya aiko mana da rahoton. Hukumar zaben wacce tuni dama ta kammala zagaye na ƙarshe na sabunta rajistar zaben gabanin babban zaben 2023 ta bayyana filla-filla irin matakan da ta kan bi gabanin rajistar. jami'a a sashen labarun hukumar zainab aminu ta bayyana cewa sai mutum ya zo da kwafin shaida da za a gani kafin samun damar za ka nuna takardar shaidan cewa kai dan ƙasa ne na najeriya ka fito daga karamar hukuma kaza sai kuma ka nuna dan karamin ka idan ka fara yin rajista ta amfani da wayan salulanka ko kwamfuta akwai dan karamin fefa da za ka yi firintin din shi kamar slip sai a ɗauki hoton fuskar ka a sa hoton dan yatsanka a tambayi sunanka a rubuta shi shekarunka a rubuta jinsinka in na mace ne ko namiji a rubuta ka wani sana'a kake in ma ɗalibi ne in ma ma'aikaci ne in ma direba ne duka wa'annan su ne abubuwan da ake bukata a lokacin da mutum ya je shi domin a masa rijista na zaɓe. a zaben mai zuwa na ranar 25 ga Fabrairu da 11 ga Maris din 2023 hukumar ta ce za ta yi amfani da sabuwar na'ura mai taken Vivas da za ta tattara dukkan bayanai don hana duk kofar magudi. The passengers Nigerians uh, elect shugaba buhari dai da zai kammala mulki bayan babban zaben ya tabbatar da wanda ya lashe zaɓe zai miƙa wa ragama masanin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya aza shugaban a kan faifai da hasashen cewa ba zai tallafa wa kowane bangare ba a siyasance ya faɗa cewa ba shi da matsala da wannan zaben mu lokacin da ya gwamnati ya ce shi ba na kowa ba ne shi na kowa ne saka a lokacin da ya ga dama ya zama na kowa watakila daban ne lokacin kuma da yake zama ba na kowa ba to amma dai a halayensa da kuma yadda zaben nan ya nuna akwai jita-jita cewa baya bukatar tinubu amma saboda watakila ba zai iya fitowa ya sa baki ba saboda shi ba dan sa baki ba ne ya ma kyala wanda baya bukata ya karba to wanda zai kyala wanda baya bukata ya karba to akwai wani abu da zai taso da zai dame shi kuma da a cikin wannan tsarin ko ya yi ko bai yi ba dama kana damuwa da wanda kake so kana sanya kare maka kai abubuwan da kai darajar da ka bari a wurin so baka damu da abin da zai biyo baya ba kenan wannan ina ganin shine hukuncin da za mu iya wa buhari cewa bai fada mu da abin da yake biyo bayan abin da ya faru ba yayin da apc ke fatan zarcewa kan mulki jam'iyyun adawa na gwagwarmayar amshi madafu daga kammala wa'adin na shugaba buhari in za a tuna dawowar dimokuraɗiyyar nan 1999 pdp ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha shida gabanin gamayyar jam'iyyun adawa a 2015 karkashin shugaban muhammadu buhari su amshi madafun iko nasura da mayar hikaya murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasir Adamu Hikaya da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su.

a yau ma muna kan batun zargin rushe gidajen jama'a tsohon filin jirgin saman bauchi ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashim kumel ci gaba da bin diddigin zargin kwace wasu filaye a filin tsohon filin saukar jiragen sama na Bauchi. Wanda ake zargin cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya, Dr. Uziru Rogo, ya haɗa baki da hukuma ya ruguza tare da kwace filayen wasu marasa karfi A makon da ya gabata, mun ji daga bakin Dr. Uziru Dogo cewa gwamnati ta mallaka masa filin domin ya gina asibiti. Wato a casa'in da bakwai na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a azare kuma gwamnatin bauchi a wannan lokaci ta bani fili na azare wadda yana bayan stadium a azare a lokacin ma na je na sa blok na sa alamun fili na ne da kwana da sauransu tsakani haka da nan dai har ya fito kamar zugu uku waje kuma har mutane sukan tambaya ina bawa a dan noma na so na gina asibiti wata rana Allah ya ji karin karofin katako Alhaji Ali Shira hmm. Muhammad sun zo Abuja wani aiki sai ce bafana na ga kaman filin nan naka an fara gini a ciki na ce a to ba ni na fara ba ce to ka je ka duba na je na duba na tarar a wani mutane a ce da shi baban gidan dillali ya fara gini mun je da alhaji rabiu iro ce masa wannan fili na ne sai ce sai da shi a kai na ce to wanda ya sayar maka gwanda ka je ka same shi saboda ina da takardu gwamnati ta bani na gina asibiti kuma na biya compensation kuma ina da takardu na a hannu to mutumin nan bai ji ba sai ya ci gaba da gini to har muka muka je kotu da fara a nan azare irin shari'a kotun magistrate shekara goma aka yi da ba mu samu daidaituwa ba muka saka kara a bauchi sai da muka shekara goma sannan aka samu shari'a aka ce fili fili na ne su fita na kai kuka na ba ni yake kai a da ina zaune a abuja wani zo nake a share min hawaye aka ce sai a rushe to billahi lazi shine aka ce za a rushe kuma aka zo aka rushe wanda ya rushe hukuma ta rushe ni ma ta share min hawaye amma saboda mutane ba su san wani Dr. Waziri Dogo kenan. To bayan jin wannan bayani na daga Waziri, wakilin ciki da gaskiya ya zarfafa bincike kan wannan ikirari da aka yi. inda ya zanta ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama. To sunana mai kuɗi bayan Abubakar kai sassa biyu an valuwan to a nan na tashi kusan ni dan anguwa tsako ne. Anguwa tsako kuma da wannan wuri ba nisa don gurin wasan mun da su kiwo da sauran abubuwa duk haka muka tashi mu gani. Mun riga mun san wannan air strip din kuma mun san ainihin gonakin masu gonakai a wurin da 'yan uwanmu danginmu da sauransu duka a guri waɗanda suke noma da ita wannan makabatan christians to har ya kai ga a lokacin da aka zo aka zo aka kokarin za a yi wani layout wai shi dp 62 saboda a raba filaye a jama'a to da aka zo aka zana plan aka dauki feramita. shine ka har jikin fence din college of education duka aka zana fila har can makabarta tamu ta gari duk aka zana akan plan aka tura aka bada fubal amma ba a biya masu gonakai ba lokacin sai aka yi assessing aka yi diya aka yi dauki duk wuri measurement na gonakan mutane da cewa za a biya su aka dauki kusan sunayen mutum 89 masu gonakai masu economic risk mutum goma sha hudu to da aka dauki wannan to kusan a lokacin mistake da aka samu shi area land officer na wancan lokacin alibaya jidda wani mutumin katsina shine area land officer na katagun zone gaba ɗayan na land and survey kenan ministry of land and survey to ya suka fara allocation ba tare da an biya su masu kai a filayensu ba har aka tura boci aka dan fara fitar da takardu wanda kusan daga baya aka fahimci dai an yi kuskure sai aka ci to ya kamata a kokarin yadda za a yi a biya waɗannan mutanen aka yi ta kokari aka yi ta kokari ga rubuce rubuce nan ga fayil din ga komai dan ga fayil din ma haka dan an tafi da abu nan ne aka yi ta kokari ya za a yi gwamnati fitar da funds kuɗi yadda za a biya su waɗannan masu gonakai to duk da haka bata yiwu ba sai suka dawo suka cewa tun da shi wannan kamar ya tsiri wani a ƙarƙashin local government ne domin local government ta yi providing din wani filin a can hanyar mai sau a wancan lokaci da aminu sale yana sgf sakataren gwamnatin tarayya aka kan da kara girman ita wannan airport airstrip sai aka to da a saitin ɗinta a wani guri da aka ɗauki hanyar shira har an biya masu gonakan suka yi ta allah isa ma wani an bashi dubu shida wani dubu biyar wani dubu uku to daga baya sai suka ce to ga filin su a can hanyar misau ainihin shi na local gamman sai suka yi replacement suka ba da wannan ga wannan sai dawo kamar yana gargashin wannan su kuma dama a wancan lokacin suna ta ikirarin su suka biya jiyar airstrip din ma amma wai lokacin na chief authority to in kace lokacin na chief authority dole ne ka kawo hujja ka kawo shi documented saboda shi irin wannan document din kamar yadda ne aiki ya samu har na kaduna kafin ma creation eh, borno maiduguri borno state akwai waɗannan document ɗin suna na lokacin ainihin turawa ma balle wanda ake cewa lokacin native authority all the same ya kamata a ce an samu rekod ɗin waɗanda aka biya su masu gonaki wanda kuma su ma har yanzu suna ikirarin cewa ba a biya su ba to shi wannan mutumi da ake ta rikicin nan dr waziri dogo a 1997 ya je ya ce ya nema turuwai jama'a eh, da su suke faɗa waɗannan jimba aka masa allocation na fulor guda hudu commercial c1 c31 32 33 and 34 akan zai gina asibiti wanda dokan nan kuma daman cikin shekara biyu ne terms and condition na grant din dokokin ba da shi a cikin shekara biyu ne za ka gina za ka yi cikin position in ka riga ka rantse ka sa hannunka ka tabbatar ka karba to za ka fara kiyaye daman wucin two years ne za ka gina wannan guri za ka yi cikin position to kaga cikin position a gurin sai zama ba zai yiwu ba don shi kansa bai san ma ma extend da filin nasa ba ya ta rike takarda a hannunsa kuma already su masu gonakai da suka ba za a biya su ba kuma babu niyyar a biya su sai suka amfani da dama su da mallakar su na cewa iyayensu suka sare wannan guri su suka yi da prostin din guri suka sare suka sare suka kalifar suka komai sai suka yanka kayan suka ba mu dalali sai sayar musu suka aka sayar aka ginin gidaje aka fara ginin gidaje a wurin kenan dai yanzu yanzu an rushe mutane gidajen to rushe gidaje da aka za aka yi shi ma akwai abin da yake gadara da shi ko kuma yake gaza iya dauka a kansa amma kuskure ne ko da ma ita ko ta baka eh, jajimen ai jajimen ina an ba da shi a dukunkunan ne nake gaya maka mutanen da aka iya karar tasu ba mutum ɗaya da yake da gida a wurin mutum ɗaya nan kwaya ɗaya da yake da gida a wurin shine malam baban gidan lalle wanda shine number one a cikin wanda ya karar su kuma shi dinnan mai gadi ne a wani gidan mai ba shi da karfin ba su da karfin da za su iya taron wannan kes ko su dauki lauya da za su biya shi dubu ɗari biyu zuwa ɗari ko ɗari biyar a ce a musu wannan kes kaga ba zai yi ba. ya taki dahir ya sa ya aikata wani ba dahiri ta ka ba ai dahir ɗinsa ba dahiri bane domin ita lan ansabi ita ne ainihin tun kes ɗin da aka yi na farko ai da shi da lan ansaban ya hada cewa suna karar mutanen ban san ta ina ne aka je aka janye san lan ansabe ba wanda kuma dole ne a shigo da italan domin duk kadararsa nan ba gonar mahaifinsa bane kowa ya riga sani mu ne a nan gurin shekara ta hamsin da bakwai a duniya duk anan muke wasa muke kiwo muke tsallalallen mun san masu gonakan gurin saboda haka zancen dahir dinsa ba dahir ba ce dahir dinsa lan an same ne ita kuma dole ne za ta kawo yadda aka yi ta mallaki wannan guri domin ita da local government take karuwa da lokacin da aka wurin filin local government ta fi ta karfi akan akan filin wannan area din saboda haka ita ma ta karu da da da da da local ne shi dr zai dogo haka kaman gwamnati ne aka ce ta bashi wannan fili eh, ita gwamnati ne ta bashi lan ansabe ne ta bashi haka saboda ita lan ansabe ba wai tana daukan guri ne haka kawai ta ba mutum ba dole sai ta bi ta samu tabbacin ta ba da tabbacin ga yadda ta yi ta mallake shi to su mutanen da aka yi musu wannan rusau din yaya ne za ka gaya musu ni yanzu abin da na yi mun ce kansu daga hankali sau lokacin da rana da suka buga mun waya suka gama shigo cikin hidimar su don mu muka je mu karbe su a kotun nan aga gama kes a magistrate ni ne na je na karbe su na ɗauka musu lawyer a na bauchi da ake yi kuma still yanzu na ce musu ku daga hankali shi abu a bisha ilimance duk abin da ka gani na an sabe documented yana nan kuma akwai sheet akwai plan da komai yake documented an yi bi wallahi tallahi a cikin dp5 gashi nan a bauchi wani wanda ya fito da takardarsa ta confirmation cewa gonarsa ne ba a biya su jiya ba ya fi shekara talatin da raba gurin wallahi ya karɓi kayansa an je kotulan ta kasa defendin nan kanta ta fito da nuna ga yanda ta biya ko ta biya wallahi ta ta kasa haka aka mallaka mar kayansa baba shaibu ka tambaya ka ji kowa ya sani hekta hudu da dugo hekta biyar da dugo na abu haka ya mallake kuma akwai har an complete a cikin eh, gurin haka ya karbi kayansa ka gani ko kuma ladan zabi ta yi file da yawa a mutane a wannan lokacin wanda wani mamu gijin ya je amma sai da aka karba aka mallaka masa saboda ta kasa defendin kanta ba hali ba ta da za ta kare kanta ta kasa kawo kotu ga ta yadda ta ta biya diya ga ta yadda an rasa wannan abu ka gani ko ta zo daga irin waɗannan italan ba ta yin abu da ka akan yi ne a ilmance masu haro kun dai jeri ta kaya kan wannan takaddama don haka ga duk wani da yake da bayanai da za su taimaka wajen warware wannan takaddama waɗanda ke fafutukan neman haƙƙinsu na neman taimako Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu don tabbatar da gaskiya ta yi halinta. Sai a kasance da mu don jin wani sabon shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Abdulwahab Muhammad, ni da hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To madalla an gaishe ka sarfilo Hashim Gumel masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice. a ukraine mazauna birnin kasan da kewaye sun rasa wuta da ruwa jiya lahadi yayin da jami'an rasha suka zargi ukraine da abin da suka kira zagon ƙasa da ya hada da lalata wasu manyan wayoyin wuta uku rasha bata gabatar da wata shaida ba rahotanni na nuna cewa da dama daga cikin madafun makamashi da ruwa na ƙasar ukraine wato tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa 40 cikin 100 sun lalace sanadiyar har-haren jiragen sama da rasha ke kaiwa a wata sabuwa kuma magajin garin Kyiv babban birnin ƙasar ukraine ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winta muddin rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi wanda hakan ke nufin ba za a da yiwuwar rashin wutar lantarki ruwa ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya ce na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ya ce taku Binta Suleiman Yaro na ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'assalam.